baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya mun so mu kawo muku tattaunawa da ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad da Suki wanda ya jagoranci wani gungun 'yan majalisar wakilai a fafutukar mayar da kasar zuwa tsarin shugabanci na firayim minista da ta taba amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban ƙasa mai cikakken iko da take a kai yanzu a yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar ciki har da inda ake samun tasgaro a wannan tsari na shugabancin da najeriya take kai musamman ma alakar aiki tsakanin shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. kusan wata guda da ya wuce mun hidda wani tsari na wayar da kan 'yan makaranta shi da muka kawo wani competition na rubutun essay game da abin da ya shafi ita kanta wannan tsarin gwamnati da muke kan shi yanzu kuma mun ka buɗe wannan tsarin ga duk ɗan najeriyan da ke university a duniya na yanzu haka ina ganin mun samu hidda mutum dubu ɗaya da wani abu waɗanda sun nuna shawar shigowa cikin wannan tsarin sun rubuta ese da mun so mu yi taro na holko kamar national discourse ɗaya ga watan julai amma jiya mun ɗan tattauna tsakanin mu da sauran 'yan uwanmu ga cewa za mu ƙara lokaci wanda cewa mu ba 'yan najeriya tunda mun ga matasa da yawa sun nuna shawar shigowa cikin wannan tsarin kuma su har rubutu suka yi game da abubuwan da su ga cewa su ne mafita gare mu irin tsarin da za mu bi na parliamentary din da muke tunanin a kawo to gaskiya wannan damar da muka samu na wayar da kan mutane ina ganin zai kara taimaka mana wurin samun mutane a makarantun ne kasuwa gidan mai ko'ina. a kara wayar da kai sannan mu samu lokacin za mu ƙara tattaunawa lokacin ina ganin Allah nuna mana ba daɗewa ba mutanen Najeriya da kansu za su ɗauki wannan faɗan cewa wannan da yadda Allah ita ce mafita. wannan al'amari a bisa ga bayanin da kai kaman al'amari ne da zai dan dauki lokaci saboda yana da matakai matakai kamar yadda kace kuna wani mataki yanzu na wayar da kan jama'a sannan ita kuma sha'anin gwamnati waɗannan su zo ne waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi halin da ake ciki yanzu wannan majalisa saura shekara uku ta tafi wanda kuma idan aka dubi kila tsawon lokacin da abin zai dauka watakila abin ya haura shekara uku mm. ba ka ganin watakila ana iya wani zubi in suka zo sai su manta abin nan kamar dai da kace an saba da wannan Nigerian factor din eh to babu babu abin da kake eh, continuity mu ba za ba mu duba ba mu dube shi ta wannan bangare ba abinda muka duba dai menene mahita ga 'yan Najeriya cikin nan da ake ciki kuma mu gashi mun kawo tamu gudunmawa bisa ga nauyin da Allah ya ɗaura mana yanzu na 'yan majalisa waɗanda ya kamata mu yi doka ko dokoki wanda za su kawo ci maluma. al'umma mun iya namu kokari kuma mun kawo kayan 'yan Najeriya a saboda a tattauna a kwana a tashi da yadda Allah na san abin da zai samu karɓuwa ga 'yan Najeriya kuma mu tsarin muka mai nace maka shine shekara ko zaɓe wanda zai zo 2027 da yadda Allah in Allah nuna mu da dalilan mu samu koda na local government ne ya shigo cikin wannan tsarin mu fara daga local government a samu gwaji a gani sannan mutane za su fahimci abubuwan da muka yi lokacin mai gwajin mu duk damar da ya kamata a ba local government a bata kowa ya samu ta yi zaɓe yadda kowa ka zaɓen ta duk wani abu da ya kamata loka gama a bata dokokin da ya kamata a cire daga cikin constitution a ba loka gama dama su nasu sai a yi yanzu ala misali me laifi cewa a ce duk harkar ta shahin ruwa buhul da ya shahi al'umma Najeriya gaba ki da tana karkashin loka gama suna cikin abubuwan da muke so a harkar tunani kenan mm. dole sai an ɗauki tsare-tsare cikin tsari a gab ka cire su wannan tsarin ga baki ɗaya inda an ka samu matsalar ruwa kowace local government a riƙe local government chairman din Allah misali mu da nan so suna cikin abin da muke tunani kuma da yadda Allah kamar ce abin namu ya samu karbuwa mu dai zamu iya namu kwaikwado ya namu halin da Allah ya hore mana kuma da yadda Allah mun ga alamu akwai nasara don wannan abin in Allah ita ce mai ta menene watakila za ka faɗa game da wannan al'amarin da watakila ban tambaye ka ba da kake so a Najeriya su sani to wannan dai tsarin da muke bi wannan dai na yanzu na presidential kowa yanzu ya ga cewa baya aiki wanda ke kan gwamnati zai so ya ce a'a daidai muke saboda yana kan kujera amma duk wanda ba kujera nan sai ya ce waga magana ko ita ce gaskiya Allah ya ba mu dama ina ganin cikin wata uku ko hudu da muka fara lura ga akalla mun samu shugabanni da dama daga kowane sashen Najeriya duk wanda ke kan kujera yanzu zai fara dan dare dare cewa kamar akwai matsala amma duk wanda ba kujera sun ga ita ce mai ta saboda haka mu zo mu haɗa kanmu kan mu yi tunanin kanmu mu yi tunanin al'umma mina za mu iya kawo da zai kawo ci gaba al'umma wayansu da yawa suna magana ana bari baka misalin mataimakin shugaban kasa shekarun jiya ya yi wannan magana da ya je waje taro a ilorin na eh, sino advocate yusuf ali inda yake magana cewa ai ana neman good governance ne eh to good governance akwai tsarin da zai kawo maka wannan good governance din kuma Allah misali da yadda Allah da na san irin wannan tsarin muke da Boko Haram ba an take ba misa saboda lokacin nan gwamnatin nan ba ta da harkar Boko Haram ba daga ba na tuna akwai lokacin da an ka sace ƴaƴa ƴaƴan daga Maiduguri yara ɗari da wani ɗari uku da wani abu an ka zo na da shugaban kasa ana cewa ba gaskiya bane da kana irin wannan majalisar nan an ka tattauna da wakilan nan babu yadda za a yi a kwana guda ba dauki wani mataki ba so shi yasa na ga cewa kaga har ka tsaron abubuwan nan sun ƙara barbarewa mu a wakilan mutane yanzu na ya san cewa babu ranar da za a shigo majalisa ba a kawo kudurin rashin tsaro ba da shugaban kasa ko prime minister yana nan tare da mu da na san da yadda Allah da ba kai yi ake ba rashin tsaro banda yanzu rashin abinci so abubuwan suna ƙara taɓarɓarewa dole mu ɗauki mataki na wanda za mu ƙara taimaka ma al'ummar yanzu wani misali zan baka shi shugaban kasa ne yanzu lokacin yana gwamnan Lagos babu wanda ya rigima da shi kamar shugaban kasa Obasanjo lokacin nan saboda kananan hukumomi yanzu gashi nan shi kuma ke magana harkar kananan hukumomi yace Obasanjo bai kamata ya shigo cikin tsarin harkar kananan hukumomi ba yau gashi nan shi ke shigo cikin harkar kananan hukumomi so ba wai shugaba ne ko wani abu in tsarin kanmu system din mu kanmu shi yana ƙara taimaka ma shugabanni su yi abin da suka so to shi ne muka cewa ya kamata a ɗauki mataki kuma da yadda Allah kamar in haɗa maka kullum muna ƙara wayar da kan 'yan Najeriya kuma in Allah da abin nan zai samu karɓa. Wannan tsarin da ake kai na shi presidential system ɗin ana ganin kamar wasu ɓangarori kamar yadda ke farko ba sa aiki ciki har da majalisa sau tari ana zargin 'yan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama 'yan amshin shatar gwamnati wanda wannan ana ganin shi zai sa a yi abin abin da ake kira check and balances sai ga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama baka ganin wannan kasawa ce da za a ce daga waɗannan bangarorin na ku yan majalisa da kuma bangaren shari'a da za su zama har su shige a karkashin tafin executive to kaga ita gaskiya da mu yan Najeriya ne mu haɗa maka gaskiya wato shugabannin nan taya ake hiske su yes majalisa alhamdulillah akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama amma duk da haka kuma ba mu iya shirya wannan bangaren din cewa je kana yi ka akwai su da dama to idan mun ka ɗauki wannan matakin babu magana je kana yi ka ko na yi ka zaka zo nan dan nan za a yi hukunci kuma hukuncin da za a yanke wanda ya sha al'umma kan akwai abubuwan da ya shahi kilan sai ka koma gida ka shawara amma mafi yawanci na za a suwa. zartaswa suwa sai sa ake cewa dole ka sa wakili wanda aka cewa na gari ne ya san ciwon kanshi ya san miya al'umma take ciki kuma ba irin yanzu ba da kilan zaka iya tura wani wanda zaka yi shekara ɗaya ba ma da labarin shi to mataki ne za mu ɗauka kamar yadda muke cewa dole sai mun zama deliberate na yadda za mu hidda shugabanni na gari to wannan yana cikin tsarin da in Allah da zai hisuwa mana da shugabanni na gari don shugabanni kullum ana ganin kullum ana jin kuma babu yadda za a al'umma ta zaɓe ka ta ga ana ta ana yake hukunci ba ta ji ka ba so wannan tsari shi zai ƙara tabbatar mana cewa da yadda Allah in ka ba da dama an ka kuma tsarin ga zai hisuwa mana shugabanni na gari kuma insha Allah a ce nan da shekara kilan ashirin to najeriya ta zama abin koyi da ita yanzu idan ka duba kamar da kace a kwaikwayo ne a muke yi na wasu kasashe musamman irin nan demokradiyyar amurka to amma sai in ka tsaya ka duba zaka ga cewa akwai bambanci kwarai matuka tsakanin yadda ake yin irin wannan tsarin a nan amurka da kuma irin yadda ake yin shi a najeriya a nan kaga za ka ga ana ta da tsakanin shugaba da 'yan majalisar dokoki yanzu magana gari nake da kai har yanzu ba a kai ƙarshe akan kasafin kuɗi ba saboda ni saboda ga abin da yake su kuma sun ce a tabau ba ma magana a ringizo aka ko wani abu kamar yadda ake zargi a Najeriya ba a'a kuɗin ne hakika sai a samu ran lokacin da an kai abin da suke kira shutdown a ruhin aikin gwamnati saboda babu kuɗin biyan ma'aikata me yasa ya bambanta da na Najeriya kuma me yasa kake ganin in ma Najeriya ta dauko wani tsarin ba za a koma a gidan jiya ba shi ma ba zai iya da sauran kasashen da suka ci gaba ba ai in ka duba akwai abin da a turance muke ce ma Congo parliament ba mu ce mu koyi wani Britaniya ba ko wani eh, Faransa ko ni mun ce mu duba mi kai muna aiki Najeriya ai su waɗannan sun ɗauki abin da ke musu aiki ne kuma inda ha koya ma na America da muka koya ba mu koye su da kyau hmm. ko ka duba gani mataimakin shugaban ƙasa ina na yana ina sai na take to Najeriya yana ina yana shi to so eh, su ne misalai da dama ba mu yi koyi mm. ga waɗanda muka koya daga su ba saboda haka mu mun ka duba mun ce mu yi namu sai a turanci mun ce home grown mu ba da shawara mu gani amma ko ya home grown din yake mu ba da dama inda shugaba ko da yaushe yana tare al'umma shi kuma yana ma al'ummar shi bayani Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kama madadin dadi balawe da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc